الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله مساء بركة نعم أنا بعد مرحبا ساكي عبد الله بسمع شمع البركة أولا في هذه ci gaba da karanta wannan littafi na al'adabin mufrad wanda yake cike da na dubban da ya kamata mutum musulmi da gutta da su in yana so za mu sami na kwarai muna nan dai a magana akan eh, yi wa iyayen biyayya mun shigo babin da yake magana akan saka iyayen kuka yana cikin saba musu kuma tafsirin guda biyu imamun basari a mun wuce wani muna babin addu'a iyaye ne ko? da'awatu walidain hadisai ne shi ma a ciki guda biyu mun yi na farko mun shiga na biyu mun dan fassara shi muka ce mun samu addu'a sai a daure shi bari mu kuma dawa daga farkon sa za mu ji abin da Allah ya sa ya samu sai بن dauka قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد ابن عبد الله بن قسيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج من زال yake cewa in ji abu rere ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa babu wani jariri a zanin goyo da ya taba yin magana a wata riwaya ta imamun bukhari sai guda uku na farko isa bin maryam na biyu sahibu jirayd na uku dan wata mata da zamu cike da shi a ƙarshen hadisi na'am to shi mutum nauka sami kai suka yi magana suna zanen goyo a tarihi da kake ji ko a hadisai da karanta mutum nawa suka yi magana suna jarirai Hmm? wanda muka yanzu to wasu malaman suna kai hawa wajen mutum tara wasu kuma su ce bakwai amma abin da ya ne mafi inganci wanda ya tattara a wani hadisun mutum uku na hudun wasu malaman suna inganta shi wasu ba sa inganta shi daga akwai hannun na cikin hadisan guda uku shi ne annabi isa wanda ƙur'ani ya faɗa sanan sahibu jurej ya tabbata a wannan hadisin da ɗan mata mai shayarwa shi ma za mu shike da shi shi ne cikon na uku a wannan hadisin kaga a cikin wannan ruwayar a wannan littafin bai kawo cikon na uku ba ko saboda gusun waya amma ga koma bukari da saboda kafin hadisi za ga ya kawo guda uku sai na hudu ashabul ukhdud Eh, akwai jariri shi ma ko uwa ta tuwa ta fada ta dan jaye ta dan yi turus sai dan ya ce ya umma ki ci gaba saboda kina kan gaskiya na biyar ma shi shidatu ali na asabul khurda masal ne kisa ce bata bukata sai mun kawo ko na biyar yi wa ɗayan fir'auna mai dan gaggyara su yar aikin gidansu mai dan tattaje musu kai da sauransu ita ma wata wani abu na tunanin ya faɗi sai ta ce bismillah sai gidan fir'auna ta ce allah babana kenan ta ce a da ni da ke da babanki gaba da duk allah ne ubangiji ta ce a yanzu kina da wani ubangijin banda baba imana eh ta ce imana eh da uban ya zo kuma sai ta faɗa masa ita ma ga firauni a gidan firauna ya kira ta kuma maimaita cewa kina da wani ubangijin banda ni ta ce idan eh, ƙarshe dai ya sa aka haɗa darma aka ringa watsa su da ita da yayanta ta da jariri ta to za ta fada sai ta tausayin jaririn sai ce mu je umma kina kan gaskiya kaga da wannan shi ma na biyar duk da wasu malaman suna cewa suna tawilin cewa yaro ne dai amma ko ba a zanin goyo ba ana ta to sai na shida wasu na kawo annabi yahya na annabi zakariya sannan su ce da annabi ibrahim sannan su ce da kuma shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma ba fadar ba ina hujjojin ko yayin eh, lissafi ne ko kai zaka ce da wani ungo ko duk ne fada ba fada ba amma hujja ita ce wata abu an gane wanda zai aka samu hadisa kai shine wannan guda uku da muke tare da su da kuma shi na ashabul ukhdud mashi tsali fir'aun in kai ta wuyan cewa yaro ne amma ba jariri ba ba ga wannan ya fita daga cikin mahar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara ma takallama mauludun ما تكلم مولود من الناس في مهد باوني جاريري ديك da yake قيولا قوكو goyo laƙuƙu إلا عيسى بن مريم isa bin maryama sai isa ɗan maryam مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من سياكو نسيا من ديا يا دبتبت لك صلى الله عليه وسلم bayan isa da kowa ya sani allah ya turo mata mala'ika daga ƙarshe da cikin ya shiga cikin sai kuma ga naƙurar ta zo sai wannan lokacin take tunani yadda take tunanin ya gidan manyan mutane mai tarbiyya mai nutsuwa ya fito da wace fuskar za ta kalli mutane ta je ta ciwo gashi ta haihu sai ta ce ya ne mitu hada ina ma a ce kafin wannan abin ya faru ma na ma mutu ban kawo wannan ranar da nake ciki ba wa kun tunisiya mansiya na zama wata can wacce aka manta ta gonar tarihi ba ma ajin dure ta kwata-kwata bana daha min ha ko man ha bana daha min ha ko fana daha man ha dukkanin sinuwa ne sai kuma jaririn da yake karkashin ta wanda aka haifa ke rubu min tahtiha daga karkashin ta fanadaha ya kira ta waye sabanin jibril in ji wasu masu tafsirin ko isa in ji wasu amma ka ce man tahtaha kaga wannan baya dauka sai wanda aka haifa ko malaika ya ba zai shiga karkashin ta ba wanda aka haifa shine yake fanadaha min tahtiha sai wanda ya kira ta daga kasanta wane ne man tahtaha yaron jaririn annabi isa kenan daga haifarsa kenan to ألا تحزني رجع لربك وغزي إليك من ذي ساقك عليك الأمة الجميع فقولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إن ذات الرحمن سوف فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك من وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلمه من كان في المال الصبي قال إني عبد الله إذا أنا بعيسى ما قال أنا جاريري سأبو هيبو إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت دون من قانون دي أنا أنا جاريري زوجك sai manzo Allah ya ce wa sahibu jurayjin na ɗaya mun ji na ɗaya sai na biyu shine abokin jurayj ma abokin jurayj ƙalu suka ce Ƙila ka ce ya nabi Allah ya ma'aikin Allah ya manzan Allah ya annabin Allah wa masu sahibu jurayj me labarin kuma sahibu ƙala ya ce. fa inna kane na rajulan rahiban Jiraij wani mutum ne shi rahib duk sun daga an ce rahib ana magana ne akan zamanin akan banu isra'il to ana magana ne akan zamanin da ya zo bayan zuwa annabi isa عليه السلام ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه شوى أنا بعيسى رأفة ورحمة ورهبانية تولسنا قد أريسي أن شيء قاراهب كو قارهبانية دوك قدرت شوى بايزو أنا بعيسى عليه السلام malamin tafsiri تفسير سنة شوى ya faru annabi isa ya zo da addini ya jaddada addinin annabi addinin littafin annabi isa continuation ne na ko wani uhila lakum ba'd alladhi hurrima alaykum da aka bayane ne dan sauƙaƙawa akan risala da sako shi sake cewa tsohon alƙawari da sabon alƙawari ko new da old testament an gane to shi rahib mai janyo wannan annabi isa ya basu akan addini dodar shikenan sai wasu masu mulki suka zo sai suke so a yi ma a cikin addini a kawo dan canje canje a dan saita inda zai dace da su ya dace da sun zuciya su da inda suke so a duniya sai wasu masu bauta masu riko da addini masu ta ke ahalin suna na wannan lokacin suka ce su fa ina ba za a yi wannan mutu sai kasance sun zauna a garin dole za a juya su su kuma za su bi wannan abu me mafita shi ne sulale su fice su hijira sai suka yi sun koma kan duwatsu suka karasa rayuwarsu a can a kan addinin da annabi isa ya basu a nan kuma an zo an gurbata addini to da wannan suka taso cikin wannan addini gurbatacce sai suka ji labarin wayancan ana ji labarin mutanen kirki ne amma ya suke yi salon yadda su gudanar da addininsu daki-daki babu wannan an sai daga shi abubuwan da suke sun koma sun kebance an gane to su ma wani kawai sai aka nuna kana mai hamasa kana da kawai su kana son sai ka koma kai amma ka koma gefe mai zaka ji ba ka da ilimin abin da suka yi to sai kasance a shirin ban kaura shine wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabna alayhi Allah ya ce so kirkiro rahabaniyanci to me rahabaniyanci ne me rahabana rahabaniya menene shine ƙauracewa mata ƙauracewa. abu mai daɗi kyakkyawan abinci ƙauracewa kyakkyawan tufafi ƙauracewa duk wata ƙawa ta duniya shine abin da abu da kake cewa da zuwa gudun duniya ko Shi ne a wani lokacin ana kira da rahabana shi sa manzo zara sallallahu alaihi wasallam ko ta kwandame mana wannan a cikin addinin musulunci yace babu wannan addinin musulunci sa'ad ibn abi waqqas yake cewa radda nabi sallallahu alaihi wasallam على عثمان بن walau التبتل ولو أذن له لاختصيرا ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ikrabar a tabbatun qawl cewa mata a cikin addinin musulunci a gurin Uthman bin Maz'un ya yadda yawa ne ce da ya yarda da duk mun fide kanmu har yanzu ana cin cewa ba za ka zama wali sosai ba sai ka zama ba ruwanka da mata ko yi eh, sai ka ce sufi ashi baya wani wali ba ruwansa da mata ko eh, in an kuma in an kara gaba ma a ce ai wali baya ci baya sha baya bawali baya bayan gari hawan kawo baya yi shirgari aiko ya da tsami baya bayan gari in an gusa gaba ma ce tashi yake ko hada wani littafi da muke da shi ana karanta shi da kafin zuwa fina-finai da sauransu zaga na manta suka littafa amma dai a jikin wata littafin zaga da ƙarshe ya tashi lu da sandansa da ya buta sandan ya yana ba sama to shi yasa manzo Allah kwata bai bude kofa wannan ba addinin musulunci shi yasa da wasu mutum uku suka zo gidan manzo Allah suka tambaya ya manzo Allah yake bauta suna da hamasa suna so su zama Allah sosai ya yake bauta sai aka ba su labari sai suka je ka annahum taqalu sai kamar sun ne me yake a ce wata ran ya sha ya azumi wata ran ya sha kuma ga iyali ga kaza ga kaza sai sai ganin kamar tayi kadan sai suka bashi uzuri suka ce to ai shi annabi ne yayi an gafarta masa gaba ɗaya komai da komai kar fil lahum ma taqaddamu min dhanbihi wa ta akhar sai sai ganin to su ko tunda ba ya musu haka ba ya kamata su kara su wuce yadda yake sai ɗaya ta shi kan daga yau azumi babu kama hannun yaro ɗaya ta shi daga yau ba shi ba mata ɗaya ta shi daga yau kiyamul lari da manzo Allah ya zo ka bashi labari sai sai ba shi sai khutba ya tashi ya ce ku ne kuka wanda kuka ce kaza da kaza da kaza ya ce lakin inni wallahi la akhshakum lillahi wa atqakum lahu yace ku sani cewa na bi ku kiyaye dokokin Allah kuma na bi ku tsoron Allah ya ce mai ya fi su kiyaye dokokin Allah kuma ya fi su mai to sai kuma ya faɗi mai tsoron Allah ya ce lakin ni a somo ofdir wa komo arkud wa ta zabatun nisa ina yin azumi kuma ina shan ruwa ina yin bacci kuma ina kiyamun laili ko kuma illa qalilan nisfahu aw qis minhu qalila aw zid alayhi wa inna ربك يعلم an تقوم adana min من al الليل ونصفه nisfahu zuwa karshe ne khairu دون خير da khairu salati salati da zuwa karshe yace to ina wannan ina bacci kuma ina yin qiyamul layli sanan wa nisa kuma ina auren mata ce kamar rariba an sunnati falaysa wanda ya kyamuci sunna ta to ya tare da wato kaga sai ya wanke cewa kawa da tsoron Allah ba tana nufin kyamatar mata ba ta kawar da tsoron Allah ba tana nufin yin azumi kullum ba ta kawar da tsoron Allah ba tana nufin kiyamun laili kullum ba da hana ido bace ame ta kawar da tsoron Allah shine ka ba da komai ka ba shi haƙƙinsa kamar da ke a cikin abu da hadisin salman ko da abu darda jikin kai yana da haƙƙi ta kawar da tsoron Allah ka ba shi haƙƙinsa eh ka ci abincin da ba za ka bar jikinka da yin wahalarsa ta kama ka ba ko eh ibada da kake masa sai ta gagara ai ta kawar da yake nema ta gudu to da ka jiki a ba shi haƙƙinsa na abincin da yake bukata tufafi a sa daidai gwargwado kai an guzanci a wasu gona da iri ko yanzu ka zama dan birni dan dan kano a jarin ka naira dubu tamanin amma kayan ka naira dubu arba'in shigar da kai ta naira dubu arba'in a ga wannan babu babu hankali a ciki a ka zama dai kaddaran ka da. kai ba kayan shura ba kuma kai ba kayan da za a raira ka ba daidai gwargwado da tsabtaka da komai wannan shi ma ta kawace da da tsoron Allah ka san fa akwai wani abu kala biyu akwai wuce gona da iri ka sa kaya masu kyau na alwazanci to na alwazanci ne ba kyau kuma akwai gaza gona da iri ka sa kaya budu-budu ka fito da nufin ta da tsoron Allah shi ma wani lokacin da a cikin babu da yake eh, a ce irin na Allah na Allah nan bako a cikin ko kaza ba ka yi ba ka ake cewa ba wani bawan Allah ya zuwa tara sallah aka ce ka wasu na gefen suna magana suka ce kai wannan bawan Allah ya iya sallah ce kuma ka gama azumi nake <laughs> ka ga alama da masallar yana kira ta idan a gani to da irin wannan ne to su haka wancan suke da rahabara sai manzo Allah ce la rahabaniyata fil islam babu irin wannan tsarin a cikin addini shi yasa ko a yanzu ai akwai kasashen da zaka cewa manya-manyan malaman coci ba su da aure ko amma kuma kana jin labarai kala kala ta ji abubuwa kala-kala ko ba kama ne saboda tsarin da allah ya programming ɗin ga cewa lalle kana bukatar aure kana bukatar ci kana bukatar sha ko kana bukatar kaza kana bukatar kaza to duk lokacin da kace ba za a ɗaya a ciki ba ai ka canja yanayin tsarin duniya to dole za a yi ta fama kenan za a yi ta taɓar da yanzu da ka ce ka koma ka takawa ka ce kai su sau ɗaya ka ringa cin abinci a rana to in ba kai wasa ba sai ga a cikin mutane an fara ganin cewa anya ne baka gaza ne ba wasu abubuwan da kake sun canza ko ba ka za gani ba saboda ka wuce inda aka ajiye ka ummatan wasu dan aka ajiye ka ba kakkai nan kakkai nan almuhim dai wannan shine rahbana shine ma'anar rahib shine ke cewa to kaga to shi yasa ka ce maka yana cikin akan tudu ko ai asali zuwa suke su koma kan tudu to zaka a cikin addinin musulunci in kana wali in kana wali to shine ya zama kana bin dokokin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim simply alladina amanu kenan inda kana da imani kuma kana da takawa shikenan ka zama wani me ma'anar takawa kana ci amma halal kana sha halal kana da aure halal shine ma'anar takawa ko kuma tsarin Allah subhanahu wataala amma ka ce daga yau kai ka haramta ba za ka ci kaza ba ko ba za ka sha kaza ba to mutu harimu ma ahallallahu lak me yasa wa yasa ka na'am to shi ne ce kana rahiban fi sauma'atin sauma'atin lahu mutum ne mai bauta a cikin guraren bautar rahabaniyun ko ka ce an ruhban shi ya kira da mai sauma'a Allah yana cewa udhina alladhina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim aladin alladhina ukhrijoo diyarin diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walawla dafa'u Allahi an-nasa walawla daf'u Allahi an-nasa ba'dhum bi ba'd lawaddimat صوامع wa وصلوات wa salawatun wa masajid بوتي suna ne guraren bauta a ga wannan kalmar sawma'a ta fito a cikin guri ɗaya ko a matsayin me guraren bautar su in suka ware sai su koma can gurin nan mai dan tudu da muka faɗa shikenan sun kaurace wa mutane babu su babu komai sai bautar Allah subhanahu wataala biya kuma shine eh, churches salawat jamu saluta ko saluta shine gurin bautar ma'abud kenan na yahudawa masajid kuma su ne wayan nan ko to suna ya kajuru a ciki to shi ya ci kasance rahib ne a gurin bautarsa wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfari sawma'ati kuma ya kasance akwai wani makiyayi mai kiwon dabbobi yana zuwa kasan sau ma a jihar sunan mafaɗa shi ta sau ma a tudu ne a ya sani rabani ɗin kan duwa su kuma ko sai kasance guraren bauta ana yin su a gurin tudu ne eh, ba wani kama da wani hayaniyar duniya kawai ga koma can kana bautaka ta shi kuma mai kiwo yana zuwa ƙasa ne malai cewa kanat imra'atun min ta ta takhtalifu ila ra'i wata mata daga cikin mutanen garin tana yawan zuwa gurin shi wannan makiyayi abin da ya faru kamar yadda ke a wasu ruwayin a bukhari da sauransu shine shi wannan mutum ana faɗarsa gurin bauta ana fadarsa gurin bauta cewa wani kan na Allah ne ko da yaushe ya ma ware ba ruwansa da kowa sai bauta ita kuma wacce mata ana faɗarta gurin kyau ana fadarta gurin me kyau so sai wata ran ake musu cewa ai ke yanzu wani in zai ganki ma ko kallon ki yayi ne ta ce haba ai duk ta kawarsa da tsoron Allah sai in gani inda in dai Ka kasan irin wannan ana samu da yawa ko sai ta ce to ita kuwa za ta je ta jarraba ta kore ta same shi ta same inda mutane suka faɗa ko kallon nata ko sauraron ta biyu mai saurare ta bala ta ga ta shi ne ta kulla cewa to lalle lalle sai ta masa wani abu da zai kasance dai bata kare ta kanta ba shine abin da ya faru kamar yadda karshen sun zai faɗa to shi ne da ta rasa shi sai take zuwa gurin wannan makiyayin da yake kusa da gurin sa yana kiwo ishe fatat ummuhu sai mahaifis ta zo yauman wata ran faƙara ta ce ya juraid ta kwalla masa kira wa huwa yusalli yana sallah faƙala fi nafsi sai ya ce a cikin ransa wa huwa yusalli alhani yana salla a ummi wa salati ga salla kuma ga kiran mahaifiya a gana akwai duba abin da ya kiran sami ah, al-afdal ko fiqhul awlawiyat wato addinin musulunci ko da yaushe ko ibada za ka yi mutum kana da fiƙihu sosai kana da fahimta mai yamma na fiƙihu wani na fahimtar addini to za ka zaɓi wacce tafi yawan lada ko sadaka za ka yi za ka zaɓi muskinin da in ka ba shi sai ka fi samun lada yanzu iya fitar da naira ɗari niyya ta kyakkyawa ta sa in samu lada yawan ikhlasi na yawan ladan da na samu to kuma haka wanda zan bawan tsananin bukatar da zan share masa shi ma kuma yawan layin da zan samu a gurin Allah an gane mai yake sauna ce ɗarin ce na fitar duk ita ce ba can ne ba amma na saka ta anan mabukaci ne sai dai wancan ya fi tsananin bukata to ni ba mai tsananin bukata ya zama kamar tafrijul kurab da ko kaga shi kowane ya fi mujarrad na sarka zan fitar da naira ɗari wannan mabukaci ne amma ba ɗan uwana ba ne wannan kuma mabukaci ne ɗan uwa ne na jini to shi wani ɗan uwan na jini gaga ya fi lada an gane kamar yadda manzo Allah ya faɗa saboda in ka bai sarka sadaqatun wa qaraba wa sadaqatun wasila galadan sarka kuma galadan zumunci an gane to shine malamai suke cewa kudu shi yana da kyau ka samu fiqhul awlawiyat kamar yadda ko da zuwa kai misali ake da cewa irtika ba khaffi dharrain a gurin cikin addinin musulunci ko wata matsala ce ka shiga dole sai kai guda daya abubuwa ne guda biyu dai haramun ne kuma sai kasance dole sai kai daya a ciki to shi ma ba shi ce da bakin kirin gwanda ne to shi ne malamai abin da sai cewa irtikabu a kafin dararin suka samu abin da ke da karancin cutarwa sai kana to an baka da wannan a cikin addinin musulunci fikin ka da yawa zai daushi daga shi jureji ne a anan abin da ya fada cikin kenan ko dukkanin su da'a ce amma sun ci karo ana samun haka wannan ibada ce sallah ce yake ga Allah subhanahu wataala wannan kuma kiran mahaifiya ne ko ko ne wanne ne ba da'a ba a ciki to kuma yanzu an samu cin karo wanne za a yi wanne za a bari yi sa wasu malaman suke cewa da alama jureju yana da karancin fikihu suka ce da yana da fikihu sosai da ya bar sallah ya amsa inda sallah ba ta farilla lawa ce me yasa aka ce da ya bar sallah ya amsa sallah nan ba ta farilla lawa ce shi kuma kiran mahaifiyar nan wajibi ne ko kayan kajera da musahabi da wajibi wane daga ba wajibi ne saboda shi wajibi abin da ake cewa wajibi shine abin da idan ka yi shi don Allah za ka samu rada, in ka ƙi babu uzuri za a rubuta maka zunubi ka cancanci hukuma don nan Allah ya yafe ma ko ya kama ka da laifi shi ko musabi idan yi don Allah za ka samu rada, idan ka ƙi ko da uzuri ko babu babu zunubi a kanka haka dai ko ba haka ba in yi ka samun daraja in ba kai ba ba ba nabi ba laifin komai kamar yadda wani zo ce manzo Allah sallallahu Allah ya wajen ta sallallahu guda biyar ce daga karshe ne bayan an lissafa masa abubuwa ya ce wallahi ba zai ƙara komai akan kan kuma zai rage ba mazu Allah ce fulaha in sadaq inda ya faɗa gaskiya tsaya inda ya faɗa to ya rabauta ko amma dai kana ƙara yi kana ƙara daraja wala bin nawafil hatta zuwa an gare to amma da samu cin karo nan sai ke ganin cewa ai wannan fa Allah ne haƙƙin Allah ne subhanahu wata'ala shine gaba da komai wa abudullaha tukunna wa la tushriku bihi shay'an sai wannan ta zo nan sannan kuma ka ce wa bil wal <laughs> abin da ya muku kenan na'am to shine ta kwalla kira ta ce jurayid ya ce ummi wa salati yau fa an samu cin karo ga kiran mahaifiya kuma ga ganawa da Allah kasa masu enjoying din sallah sosai masu jin daɗin ta ba wani abu da yake ɗauke musu hankali da kanta a duniya eh, masu jin garɗin sallah ba tana na testin imani ma da zaƙi za ka zo amal imani allah ka ɗanɗana mana wani zaƙi na'am ice fara'a an yi ufira salati ba sai ki ganin cewa ai kawai ya fifi da sallah akan kiran mahaifiyarsa ya yaji shan to ya halatta ya mutum ya amsa ya yi magana yana sallah ko ya zai yi Eh? yana can sama tana ƙasa kuma watakila alƙiblar bayanta ne bayansa ne kai kaga ya sata a baya to ya zai yi ishara Ina na ne zai yi magana sai ce ina sallah ina sallah ku a ai mana magana in yi kasa ya ga baya sallah na aiko muka ce ta farla ma zai yi magana in ta kama ya take kamowar kamowar muje yana sarki sai ya inda eh. wannan ya janyo mana fito kuma yau akwai wani bawan Allah da yana cikin da aka bugo masa waya ya daga ce ehem ehem ehem sai ya ji shi ne wannan malam wannan ya karo matsala guda a bawan fito. shin idan mutum yana sallah idan yana gana da rashin sani ko da mantuwa wani itifakin malamai cewa babu komai ya magana bai sani ba cikin jahilci ko tsawon hadisun muawiya ibn hakim sulami ko da asali ana sallah ana yin yi kamar yadda kyashi na hadisun zalibin arfa asali ana sallah ka zo zaka sallah ya ce a ah, mana ibrahim ah, ina gajiya ba gajiya raka ta kuke shi ne raka ta kaza muke ciki shikenan za a cikin salat ba matsala so sai Allah ya saukar da hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin meke zuwa ga Allah kuna masu tsankan da kai masu nutsuwa cikakkiya shikenan sai ya ce sai in aka umarce mu da yin shiru aka hana mu yin magana to shi muawiya bin hakim sulaiman bai san da wannan da yanzu ana cikin sallah sai ya wani atishawa kawai sai ce rahmukallah kawai sai ga mutane an fara rararsa sai ce ah ba umu ummiya yanci da ku Allah lalace kawai daga cewa yarhamukallahu gubar sai ya ci gaba da surutu sai ya jana ta dai kokarin a sa ya shiru to sai ya shiru ya sa ku wani abu tunda ya kowa ya ƙi magana kuma alhalin da shi kuma gashi ya yi surutai to kuma sai gaban sai ya fara faɗo in an da sallah mai manzo Allah zai da aka idar da sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai ya shiga ga ya wannan sallar da kake gani ba wata magana ta mutane da ta dace a cikin sallah kana jina babu maganar mutane wata kudura da ta dace a cikin sallah me ya dace da sallah ina ma huwa tasbih wa takbir wa qira'at al-qur'an tasbihi ne da takbiri da karatun al-qur'ani ko wannan dangogin sunan suka dace a sallah kuma ka ce za a magana za ka ce akwai hadisin zure da ne ko ko ka ka ce wani ba akwai hadisin zule da ni hadisin zule da ni manzan sa sami ya salata ɗaya daga cikin sallolin yamma a zar ko lasu mai kwanye hudu sai ya biyu da ya biyu sai ya koma ya samu wata fela a masallaci ya zauna kamar yana cikin fushi masu gaggawa wanda ana yin sallah shatar suke tare shi sun fushi ana ta surutun cewa kai ne faru ne sallah an rage ta ne ko kuma ya an kara raka bai bai an rage ta ne kuma za Allah ya manta to shi zule dai suna wasa da manzala mutum ne hannun sai yana da tsaho ba yana da dogon hannu ba tunda dogon hannu da wasu zagi amma da larabci ya ne in an ce mai dogon hannu a larabci ana nufin wanda hannunsa baya tsayawa iya cikin aljihunsa zai zakulo kuma matsa gidan makota haka hannun yana kaiwa haka makota amma shi ne malam bahaushe an ce dogon hannu wanda baya tsaya iya aljihunsa gurin ɗauka sai dai ɗauko a makota ko shi wani wanda yake miƙawa ya miƙa na kusa ya miƙa na nesa shine mai dogon hannuwa na nesa shi kuma gurin ba shi wanda yake ɗauke na kusa ya ɗauke na nesa to shi ya kasance shi wannan ba Allah tana raha da manzon Allah wani lokaci a cikin wanda aka sanar da su akwai Abubakar akwai Umar amma duk manzon suka ji manzon Allah ya musu kurjini sai kasa zuwa tambayi manzon Allah hudu aka saba yi ne amma an kasa zuwa ce yanzu fa biyu akai me ya faru ne sai zure da ne yanzu ya ce ya rasulullah a kusurata sala am nasitu shin yanzu an mai da sallar raka biyu ne an rage ta ko manta kai sai a ce ma kusiratu ma nasi ban manta ba ko ba rage sai ce a ah, ɗaya daga shi biyu ka ya faru ɗayan biyu ya faru sai manzo Allah ya ce abinda zune dai ne ke faɗa daidai ne haka ne suka ce ya kare ya manzo Allah shikenan sai aka tashi manzo Allah ya shigo a biyu sana kai sujjada shi ne dalilin ka ko kaga duk wannan surutun da aka yi da fitar da aka yi ko duk ana cikin sallah ne har aka dawo manzo Allah ya tambaya cewa me ya faru ne suka ce gashi gashi abin da ya faru shi abin da ke so ce ma in ka rage ce kaga zaka to wasu malaman suka ce a duk da haka in kai magana da gangan a cikin sallah sallah ka ta bashi me dalilin suka ce me yasa manzo Allah ya ce at-takbiru lirijali wa tasbiqu lin-nisa inda haka ne a sai ce da magana ko amma tun da ya ce in sallah ta rike ce mata sai tafi maza su yi tasbihi to da aka iya tasbihi na kawai yaran za a tsaya a fa gaggar tana nan bawa a tura ta ba to an yi tasbihin yayo sama aka kuma yin tasbihi zai yi kasa ya kasa gane ya za'i ya za'i to da an yi tasbihin an rikita shi musulunci a an wa to ai rukun masu yin tasbihi gaga masu tafi ma bai taso ba tunda ba duk lokacin da aka rufe kalma ba ne ba ana wasu yatar ai ta ita tafi ana tasbihi ba ana nufin an samu wani zai nabba haliman shikenan wannan ya kamata ko da azumi ko idan liman ya kuskure sai a ce duk masallaci sai an tuna masa a so ake mutum ɗaya dai a samu wanda zai tana masu kenan amma aka ce gaba ɗaya za a rufe da tafiya tasbihi ba zai kuma rubewa ba zai zai kuma dalmiya to ai da wuya a ce an samu irin wani yanayi sau da ma mafi yawanci ɗayan biyu ne misali wani yanayi ne yadda ya faɗa din mu koma kan maganarsa ice zai tashi aka ce subhanallah zai zo na ce subhanallah a wani yanayi za a tsinci kansa haka a sallah wa zai iya faɗa mana wannan yanayin da za a ce ba tashi zai ba kuma ba za ka wata mai za ka yi

abinda malamai suke gani ma za a iya shirya kamar nahnaha me nahnaha at-tanahnuh gyaran murya ko mu malikin jaga gyaran murya an fara dashi ne ko zaka sanan abu ne yanzu su jira shi inda yana da wannan gyaran murya wata kila da sai ce ehem ehem at-tanahnuh ana nan nasabta hadisi zuwa su ga sayyidina ali cewa yana gyaran murya malama malike sun fada da abin cewa wasu malama suna ganin akwai bukata kai ta nahnu kamar me kai gyara murya amma saboda murya ka tada shi a cikin sallah kana limami kana kira sai murya ka tada shi sai kai dan ka gyara sautin ka kaga yana cikin me aiki dan gyaran sallah aiki kadan dan me dan gyaran sallah ko kuma kai dan wata maslaha wata maslaha kamar kai ehem wajen wani yaro zai wata barna a gani haka kana kana cikin sallah sai ga yaro yana nufar ko kika ga yaro yana nufar risho din da aka daura eh, ake da suna mai yana ci to sai kika yi gyaran murya ko dan alura me an kara dauke shi nan ma suka ce abin da ya baka yi tasbihin abin da ya baka yi me amma kai ba gane ba shi ma sai ka gyaran murya idan kika ba gane ba sai ki sauri ki dauke shi ko ai akwai dalilan da suke sa kaɗai sallan ma gaba ɗaya shi kansa kiran iyayen ba mun faɗa faɗa sun kana shi sallar na fula mahaifi ya kira ko mahaifiya ta kirawo za ka yi katsewa ka ji idan ba za ta gane cewa ka yi sallar cikin shafshaf ba ko tana ya ana cikin dalilai maza a sallar shiga sallar don ya tsawaita ta sai ya jiyo kukan jariri a bayan mahaifiyarsa sai ya tausaya wacce mahaifiya aka ci gaba da sallah dan yana mata kuka abin da zai faru ba ta samu nutsuwa ba ko mutane gaba ɗaya dan yana musu kuka gaba ɗaya to sai manzo Allah ya takaita ta haka yana ko dalilan takaita me sallah daga cikin aka kira ka shikenan zaka yi takaita ta maimakon kai in ka ce zaka karanta misali shafi biyar kuma ka karanta rabin shafi Allah ya fakara u ma ta yassar kuma shi ma yana cikin ma ta yassar ko baya ciki shikenan ba cewa kai wai kai sallah babu nutsuwa ba da bambanci tsakanin sallah ba nutsuwa da kuma bambanci tsakanin eh, yin takajeriya ko khafifa shaf shaf don haka wani ba matsala idan aka ce ya ga cewa iyayen za su fahimta ya kammala sarar shaf-shaf kuma ya zo cikin lokaci sai ya ce ai sallah nake kaga an gane ko shi kansa jurej da alamatin usulun sanar cewa yau ta zo ta kira shi bai zo bai amsa ba kashi gari ta zo ya bara na ɗaya bane ba makin wato kenan ya yi neglecting din haƙƙin ta ya watsar da haƙƙin da kawai ya koma haƙƙin Allah wanda da muke faɗa da cewa mai rahabaniyanci shine ka koma bangare ɗaya ka tare kaga mun ce kaza yana da haƙƙi akan ka addinin musulunci kaza yana da haƙƙi kaza yana da haƙƙi wanda shi addinin musulunci ka ka sa kowane haƙƙi ka bashi to shi ta dauka kawai bautar Allah ta ta zama ta dauke kowane haƙƙi bayan na Allah wanda ko ba haka bane to shi ne matsalar da ya fada ciki da haka in kana cikin sallah aka kira ka in sallar farilla ce ma in ji malamai ka fuskanci cewa iyayen za su cutu kamar kiran take maka kasu gane wannan kiran da alama ba na lafiya bane ana ta kwalla maki ana bukatar gaggawa kan cikin sallar farilla kuma da lokaci sallar ba wai kurewa yayi ba lokacin akwai shi da zaka yi zuwa kai sallah a cikin lokacin ta to zaka yi katsewa ka lokacin same saboda yanayin da kake jikin kiran kana ne kamar ba lafiya ba yanayin kira an gane eh amma in ta farilla ce kuma ka ji normal situation to sai ya karasa cikin ah, cikin takfifi sauƙaƙa ta ba kuma rasa mata nutsuwa ba kare ka amsa an gane wannan نعم يشهد تفراي يؤثر صلاته سيكي قال شو كوي في برسالة كم كلا ما يجزا ثم صرخت به الثانية وسمع لما سنا شو أي كافم سكوا حتى طبعا الصلاة الصلاة الأصل هذا السلول ده كان جا بعد أما إيه على تأسلا أشك أما أنا ليس مسافينا كا قسم ما كونا تنبتس يا هلا تأمجنا شيفه تنا تنا يا هلا تأمجنا كوا شو هذا سلا نجيبه a matan ya ce ummi wa salati kenan da alama ba su ma ba a maganar a cikin sallah na'am da ta kuma kulla kira ya jurayj fa kala fi nafsi ya kuma cewa aransa ummi wa salati ga fa sallah kuma ga kiran uwa kenan yin magana a zuciya baya bata sallah amma yawan sai yana rage mata tunani na kuma yana sa mutum ya shiga shi abin da ba shi wa khushu'i na ce khushu'i a sallah shi ne nutsuwar zuci ba ga mutum ya khushu'i kuma ba shi da me sallah ya zama duk sallar ta zama shi kenan zancen zuciya ke da zancen duk abubuwan duniya amma abin da ba zai yi ba abin da ake in ya zo ka kautar da shi ya zo kautar da shi da duk babu matsala shi dan yake so ya janye kada kana kai kuma kana kwana koma shikenan فرأى يوتر صلاته فلما لم يجبها لبي أمسى متى قالت ستشي لا أماتك الله ya jure hatta tanzura fi wajhil mumisati kada Allah ya kashe ka har sai kaga idan kila ki ga dangarin bariki kaga addu'a da sai maske kenan wannan shine mahallu shahid a cikin hadisi shine mahallu shahid a cikin hadisin wato abin da yasa Imam Bukhari ka wannan hadisin saboda wannan kalma kawai da bai amsa mata ba sai ta ce kar Allah ya kashe ka har sai kaga idan mutanen banza to anan ma malamai suna cewa lallai mahaifiyar ta sa wannan mummuna addu'a ta masa mummuna addu'a ta masa ko ya take da kamar kace Allah ya tsine misali wacce ta fi wacce ta fi muni wacce ta fi muni in wata fi muni ko kaga ba cewa ya je ba cewa ta je afkacin albasha ba ko ba kuma cewa ta je kisan kai ko wani mummuna abu ba kawai cewa ta sai ya gani yana shi ganin ma bayan kuma ta san ya kyamaci ganin sai ki ganin kamar tun da yana ganin cewa ya kawo level na waliyantaka da level na kusanci da Allah yana ganin ita ma yanzu ba shi da lokacinta bar ta nuna masa ita ma tana da wata daraja da Allah ya wace kuma in ta addu'a za ta iya kama shi kuma inda kasancewarsa wannan aga alama jirar da alama waliyi ne ko siyakin hadisin yana nuna cewa waliyi ne ko sosai to duk da kasancewarsa yana cikin manyan mutane da alama amma ka bi hana addu'ar ta kama shi ba ko duk da kasancewarsa ko da uwar ko da uwa ba ta kai ta daraja ba ke ta masa addu'a za ta kama shi kuma ko da kuwa aikin da yake yi shi din ma aikin Allah ne ko to wannan din ya fi wancan mai bayani a baya cewa in kana chatin ko in kina kallon, ko in kina jin rage don goro mai sallah ma gashi addu'a mahaifiya ta kama shi ta ne wancan abubuwa na amsa ce zukar Allah ya kashe ka sai kaga idan karuwa kaga shi mummunan abu ne a sa dama shi laifi mataki mataki ne girman waliyantar ka zuwa ga Allah girman inda kake ganin ka idan mutum ya kasance cewa yana ƙasa imanin sa ya ƙasa sosai to babban labi ma sai ganin sa ba kowa bai irin shin sabai ke cewa kuna yin wasu ayyuka wanda ko ganin ku ba su kai gashi siranta saboda ƙanƙanta a gano suna ce a lokacin manzo Allah mana ganin suna cikin manya-manyan zurmi masu turmasa mutum a cikin wata jama'a da haka yadda mutum yake ganin girman Allah yadda yake ganin girman sa a kuma yadda yake da karancin takawa yadda yake da raina sabu shi sa muka ce yana da cikin dalilin da yasa zunubi yake zama babba shine in ka raina shi raina zunubi yana mai da karamin zunubi ya zama babba ya zama mai da kaba'i to shi ne shi wannan garin karuwa ma kawai wani babban bala'i ne a garinsa to shi sai da sai ta masa addu'a da wannan sun man sarfa sanar da tafi fa'utiyar maliku bitilkal mar'at mar'ati waladat sai aka zo da sarki da wannan matar da ta haihu faƙala sai ce mimman daga wa wato wannan dan waye qalat min jurayjin tace aina jurayjin qala as-sahibu as-sawma'ati yace wannan dai jurayjin mai ibada mai gurin bauta ta na'am ce shi kala ihdimu sawma'atahu ce ku je ku rushe gurin bautar ta sawa tuni biyu ku zo min da shi fa darabu sawma'atahu suka je suka rushe gurin bautar sa bil fuusi da gatari fuus jamu fas kenan ba guda ɗaya ba kenan gatarai kenan da Hausa hatta waqa'ata sai da gurin bautar ya rushe faja'alu yadahu fi unuqihi suka sa hannunsa a wuyansa bi habalin suka daure da igiya sun man tsuli kabihi sana ka tawo da shi tiriyan tiriyan famurra bihi ala mumisati sai aka zo aka wuce da shi ta gaban karuwai Fara'a kunna sai ya gansu sama, sai ya murmushi kaga kenan idan mutum ya fara cikin wani ibtilai ya kamata ya tuna zunuban da ya a duniya wataƙila sanadiyarsu ne ya faɗa wani ibtilani shi yasa shi da ya gansu sai ya murmushi wato abin da yana tunanin me ya janyo haka amma a samu kun yi musibatin wa ya kuwa an kasi ko sai tunanin me ya janyo haka sun nan da nan ko sai an kalli zai tafi kan addu'a nan ta mahaifiyarsa to dai gano wani ne sai tun da ya san matsalar sai ya murmushi kuma abu na gaba shi ne mai ba duk lokacin murmushi ma akwai na farin ciki akwai kamar yadda kuka akwai na farin ciki akwai na ga bincike na ga wani bawan Allah ya zo ya gwabza wasu a mota sai ya fito kuma yana ta murmushi su mutanen an babba sa guri sun ne hakura suka cika ga dan iska ma dari aiki shi kuma haka yana yin sai kenan sai aka yi ta bala'i amma shi na ta murmushi sai da masu sai ta bayani cewa wallahi shi ko mutuwa aka yi haka za ka gani haka yake ta ce kuka ne ba sai ka daga hawayen amma wannan murmushin ba ka da murmushi eh. in ka gan shi zaka tabbas kamar murmushi yake amma shi duk bakin ciki ya kaza ka gan shi to da haka kowa da yanda Allah subhanahu wataala ya yi shi ba kuma duk murmushi ne eh, yake zama na so ko na naki ko na ko akwai wanda ya zanka mutane na cewa idan ra'aitan nuyuban barisa barizatan ba ta zo nan ma an da fi yabtisimu idan ga koran zaki a yaƙe kar baka da tamur mushi yake ba eh, ka ce kai dan aiwali da dan murna ko ga shi nan zaki yana ma murmushi kamar tsohon kusa a'a eh wannan wani yanayi ne da yake da shi da ba to da haka wani lokacin so da yawa akan yaki mutane da yawa ta murmushi amma ne ta basu muka fi waje hakika sadaka shi kenan ko sai murmushi wa hunna yanzurna ilaihi su ma kuma suna kallonsa fin nasi a cikin mutane fa qala al maliku sai sarki yake cewa ma tazi'u hadhihi me wannan matar take kirari ne qala ma taz'umun an ce az-za'm mafi yawanci balarabe in ya ganin kayi ƙarya amma baya so ce ma kayi ƙarya to sai ce taz'umu kaza za'ama alladhina kafaru allan yub'ath wal bara'a wal bayna sai suna cewa kulli shay'in kunyatun wa kunyatun kadhib za'am kuma yana da alkunya yana da kinaya amma kana so ka mutum kinaya yayi ƙarya sai ka ce masa za'ama mafi yawanci aka ce amfani da kalmar za'ama duk da tana da wasu amfanin da ake da na daban a ga ana abin da ke nufi kenan tunda ba a tabbatar ba shi sai ya ce me na a hausa kamar take raya rayawa ake kira da hausa shi me wannan take raya ta zu'umu tana raya cewa an anna waladaha minka cewa danta daga gare ka yake qala sai ya ce anti taz'umin haka kike kira da kike rayawa qalat na'am kace ni qala aina sab qala hada sabir shi na yare yake kafin wannan lokacin awsur wayin su yi alwala sanan sallah da ga to sai da Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sallar dire ne go sai ina yare yake sai ga ce ga shi qalu hada huwa sai ga ce ga shi fi hijri ya cikin akan cinyarta fa qabala alayhi sayyid muslim shiyaran fa qala ita man abu أصلا يا بابوس من أبوه بابوس رجع الصغير كان الطفل الرضيع شو شوية بابنك قال راعي البقر إيشي وني ميكي كيوان شاموني راعي البقر شيني ما يفنسا وشين لانزنا أنا أنا الناس أطلع زوجة ما يفنسا زوجة وين ده يجي إيه؟ يا كشو نعم نعم إيه tsakanin malam biyu ne babba mako ban sabani a kan wani amma ya ga wani hadisi ka ce man abu ice ra'il baka mai kiwon dabbobi shine shine babansa qala malik sai sarki ke cewa ana ja'al sawma'ataka min zahabin shin za mu yi maka da gurin bautar ka na mu gina maka na zinare qala la yace ha qala min fiddatin amma maka da shi na azrafa qala la sai yace ha qala fa ma naj'alu yace to na me za mu sa maka shi shi yana ganin ba ina zinare ko na azurfa ba to me za mu yi da shi qala rudduha kama kana ce kuma da ita kamar yadda take da a wata ruwa ce min ne kuma ya shirya na tarbaya na tafore irin yadda yake da daga akwai zuhur kenan ko ya akwai wurin duniya qala fa man ladhi tabassamta yace me yasa kai murmushi qala amran arabtuhu adrakatni da'watu abu wani abu ne tuno yace addu'ar mahaifiyata ce ta same ni sannan kuma sai ba su labari abu guji a cikin wannan hadisin yanzu kai ne zaka dauki abin da ya faru da Jurayj shin bala'i ko ni'ima yawa ku karamatul awliya ko yanzu kai a ga dubin da ya fara gare shi rahama ce ko ni'ima ce ni'ima ko ni kama ni'ima ce ko farkon ta kamar da farko wani abin ki ne amma da karshe fa abin so ne ko isa ba da sun da ka fada cikin wani mawuyacin hali bane wani bala'i da ya fada ma haka ta duniya ta kare الفرج هو الفرج مع الكرب كما manzo Allah sallallahu انا النصر مع الصبر ma'a الفرج wa الكرب وانا وانا ma'a العسر لا كك شي yusra da aka ka fada cikin wani bala'i ka dauka cewa kashin duniya rayuwa ka faɗi kalmomi marasa kyau a ka da kuma ka da waraka da fita kaga da farko addu'a ce mai bai sai masa kuma addu'a ta tabbata a kansa amma shi ne da karshe kaga sai kasance ma ni'ama ce tare da shi dan Allah subhanahu wataala ya rage shi dan a duniya almuhim mun faɗa guda uku ne mu ƙara sadi sun mu kan duro waye na uku wanda ya magana yana cikin zanin goyo shine wata mahaifiya tana shayar da ɗanta sai wani mutum ya wuce akan doki cikin takama da fankama da fakama da bakama da azma da girman kai da ya wuce fes fes siffar ta tas ya wuce irin kamar kace ya wuce katuwar mota irin mai numfashin nan wanda yan gurin zuba da sun yi wata gunna mai haniniya ko ce irin hmm, alajuwa ne kenan an ja wata yan madda magana sai ko mata ne ta kawai Allah ka sa dan nan ya zama kamar wannan bawan Allah sai kuma jariri kawai sai ka saki nono kace Allah ka kiyaye san zama kamar ya ci gaba da shan nonon mu yana lissafa yana siffanta musu yanda manzo Allah yake lissafa ya ci gaba da tsotsar mama shike sai aka zo wucewa ta wata mata ita ma wata baiwa ana dukanta ana kin yi sata kin yi zina a aka dukanta ana wucewa ne sai matan da take cewa take cewa ita kuzanta da Allah take faɗa ta ce Allah ka sa ɗana kare zama kamar wannan mata sai kuma take nuna wuce Allah ka sa zama kamar wannan ta ce ta wanda irin ɗa ne kai <laughs> ana ma fatan ne da kifan fatan ta ya ce eh shi wancan bawan da ke gani jabberi ne wani tantiri wani tsararre ne fandararre ne tsararre mai girman kai ne ita kuma wani buwalar da ke gani ita shi sa na ce ka Allah ya sa in zama kamar shi ko tunda ba shiga ba shi a gurin Allah ina la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum mutane da suke duba suwar da amwal ko eh mutane samari su ringa duba suwar yan maza su ringa duba amwal ko ba ka ake yi ba ya eh, kai ga tashi aure sai mai sura kake su ita kuma tashi sai mai ko amma shi Allah ba ruwa sala yanzu ila surikum wa amali walakin yanzu ila qulubikum wa a'mali wancan duk da shigar sa mai kyau duk da yadda mutane sai ganin sa da kima da daraja da martaba amma gurin Allah ba kowa bane karan kada ne bai kai abin nan ita kuma wannan matar ice an ce ta yi zina ta yi sata ice kuma babu ɗaya kan wani duk ba ta yi to shi sa yake so zama kamar ita shi ma kai yi sata kai zina a gurin mutane ta yi sata ta yi ta yi zina amma ba ta yi ba to wani shi ne mutum ɗauku da ya yi magana wanda ya zo a cikin wannan hadisin da muke faɗa almuhim mu koma kaga asa an takarahu an kamar yadda Allah ya faɗa wani lokacin zaka kana kana kin wani abu da ya same ka amma huwa khairul lakum shi yasa Allah ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ne masani ko ba masana bane so da yawa tarin abubuwa da yawa tana faruwa yanzu ko kisa ta ga koma ta uh, ashabul kafi cikin suratul kafi ba ashabul kafi ba kisa uh, Musa da Khadir suratul kafi kaga akwai wa ammal gulamu wa ammal gulamu fa kana abuwahu mu'minain فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك فأردنا أن يبدلهما ربهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما شي wannan yaran mahaifan suna san su sosai kaga su ba san ba da aka bai sun yi farin ciki game da kata da yake fara kata da bin da Ahmad Sarusi mun yi bayan da baya wani hadisi da aka bai sun yi farin ciki sosai da rayuwarsa amma ba san cewa da ya ci gaba da rayuwa ba da ya zama sanadiyar halakar su a duniya to da sai Allah ya kasance ya sa mutuwar ta su zama alkhairi a gare su amma su ba sani ba shi ma yaron bai sani ba tana faruwa a haka da yawa shi sa manzo Allah ya ce wa ajaban li amri mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min idza asabathu sarra shakara fa kana khairan فكان wa له وإن أصابته sabara fa kana khairan له yace abin burgewa abin kayatarwa abin al'ajabi abin sha'awa shi ne al'amar mumini yace gaba ɗaya al'amar mumini alkhairi ne kaga bace idan bala'i ko musifa ko shari ba sai ce in abin farantawa ya same shi sai ya gode wa Allah sai abin ya zama alkhairi ne a gare shi abin faranta ne ya same shi ba zai ce inna ma utitu ala ilmin indi ba ko kamar da karo ne ya faɗa kudi sun zauna dukiya ta zauna sai ce ai wannan da ne ko kamar yadda wani yaro ya a can kwanar na ji na taɓa faɗa yaro ya zuro mashin a guje wannan kwanar ta jikin wajen police station din nan yana zuwa sai ga motoci daga hanyoyin guda uku da sun fito shi kuma duk da mashin a guje ya shafa bulki bulkin ya shanye da Allah ya tabbike shi ya lankwasa ya lankwasa ya lankwasa sai ya wuce da ya wuce kuma sai ya shege shi ko yana ya burge kansa ishe da yayi haka yayi haka ya ga sai ya wuce mai kun ya fara cewa alhamdulillah da ya tseren da shi daga wannan lokacin a lokacin da motocin suka to salati zai ya sanar da Allah ko ya kira Allah amma falamma jami'ar bar idahum shi ne abin da yake to shi mumini baya wannan tsamu alkhairi ya same shi sai gode wa Allah ya san daga Allah ne to sai alkhairin ya zama alkhairi a gare shi wato ka samu abu ka samu abu mai daɗi daban kuma abu mai daɗi zai maka alkhairi ko ba ka mazala ya nuna ba ko abu mai daɗi misali ka samu kuɗi abu ne mai daɗi a gurin adam ka samu gida abu ne mai daɗi ka samu mota abu ne mai daɗi ka samu mata abu ne mai ka samu ɗa abu ne mai daɗi ko to amma wannan abin ya zai maka alkhairi ko bai zai maka alkhairi ba kuma wani abu ne na musamman yin aure daban ko zama alkhairi daban da yawa sun yi aure matan sun kashe su aihuwa daban ɗan ya zama alkhairi daban da yawa sun hau yayin sun kashe su ko ba ka bane mota samun mota daban zame wata alkhairi shi ma da yawa sun siyo motoci masu tsada kuma wannan motocin su ne to shi isa manzo Allah ce idan alkhairi ya same sai su gode wa Allah sai daga gare shi ne kuma sai wani alkhairi zai musu alkhairi a gare su yace idan kuma abin bakin ciki ne abin rashin jin daɗi same su sai su hakuri kuma shi ma sai ya tone ijuya ya zama alkhairi a gare su to wannan shine al'amarin mu'mini gaba ɗaya aga shi wannan bawo Allah da farko yi an yi fashin ɗinsa a kan rashin amsawa mahaifiyarsa amma daga ƙarshe ne mai girmansa da ƙimata ta fito ta sanadiyar wannan magashi yanzu kana jin labarinsa ko a shi kana jin labarinsa kai ma kana jin jureji jureji wasu masu nasa yan su suna jureji ba da ban wannan bala'in wata irin da aka bada labari ba a yi mai ibada ne tuntuni amma ba a bada labarin ibadarsa gaba ɗaya da ya ta yi ba duk sauran kiyamulin su yanzu ba a bada labari ba wannan da kisa ta wannan iftila'in da ya same shi shi ka ji labari kaga zai masa me alkhairu su da haka duk mutum ya zama yana karɓar ƙaddara Allah su hana wata da zuciya guda da yana yana cikin rukunin imani abu na gaba mun yi bayanin cewa mai mutum zai iya kaɗe sallah saboda ko taimakon wani an tayar da gobara ta tashi misali ta ce ranga-ranga da ba za ku ta sai kun jira in dai har abin ba zai ɗauki cewa sai an yi idan sallah ba za a iya fitowa gaba ɗaya a kashe wucin gobar ko kana cikin sallah ka ga wani makaho ko wani jariri wani makaho ka masa in kai magana ko ka gyara murya zai iya abin nan ko amma ka jariri zai faɗa rijiya ko kamar misalin nan fa da su kin kunna da shoda da mai yana toyuwa ki ga jariri yana kuma ta duk wanda zai isa ka katse sallah wannan ko a kanka ko a ka. kana sallah gobe ta shi tana nufu kamar haka ce tun sallah kake cikin karasa ba ko haka in ta nufi wani ko ya fara shi za ka iya sallah shi maka je ka ba shi gudunmuwa an gane wannan to duk akwai dalilin da ya sa dai ake katse mai ake katse sallah a cikin a cikin hadisin akwai ikhtisar katse magana takaita ta da ya bayyana bangarori daban-daban a cikin hadisi a cikin hadisin da cikin manya-manya wurin zama akwai tabbatar da magana ga kawo in za kun fasikun bi in fata bayyana a wata riwaya fata sabbatu ku tabbata ba ana faɗa maka magana ka ɗauka ba in dai ana faɗa maka magana za ka ɗauka to za ka yi ta da dama in ji Allah su tusbihu ala ma fa'altum nadimi in za ka tambayi wannan sarkin kai daga jima ka san yayi da dama ko tunda an rushe gidan gidan me da me aka gina gidan gidan tabo gidan ƙasa an zo da shi a gina shi da gwal ko a gina shi da azurfa silver ko to kaga shi sarki yana da ya ce yana da damar rushe masa gida kenan ko baka bane to me kamata yi tun da farko da ya tuntuɓa ya bincika abinda abin ya ce in ji akwai kun bi na bayin fata yi kan daga jin magana ana cewa wane ya yi kaza ko wane ya ma kaza ko ya zaje ko ya ci mutuncinka ko ka ɗauka daram ka zauna a kai ka ɗauka wanda zai faɗa maka siƙa ne ko yanzu kuma siƙoƙi fa suna da an san siƙa ko suna da karanci sosai yanzu adilun barid ma suna da karanci sosai ba masar cewa man nan malaka nan ma'ale mafi yawanci ana mai fuska biyu ce da shi in ya zo ya kawo maka kan ka da ta masu yin kariya kwa sannan ka zai can mayaka duk mafi yawanci mai kawo gulma ya zo ce ma an yi kaza ko an ma kaza to kai ma zuwa zai ce kai ma kayo wasu kaza za ka yi mamakin masu yin gulma wani lokacin sai ga wanda suke tare su ɗari bisa ɗari amma da zai gusa walatar ga an yi da shi in ka je majalisar magulmata suna zaune su biyar ana yi gaba ɗaya biyar ɗin kowa yana ba da alsharin bakinsa to na biyar ɗin ya tashi suka zama su ɗin wata watakila sai an dasa babu wancan na biyar ɗin da ya tashi mai da muke so mu ce idan fasiki ya zo muku da magana ko in wani mutum ya zo muku da magana mara daɗi to ku bincika kai kaka ɗora hukunci musamman kuma in kai mai hukuncin ne wato a zaman normal situation ma baka da hukunci ba alƙali bane kai ba mai gida bane kai ba yaya bane mai hukunci akan kanne ne kai ba ba malam makaranta bane mai hukunci tsakanin ɗalibai ne kai ba ba gwamna bane kai ba wani mukami kake rike da shi wanda zaka hukunci akan mutane ba to ya kamata ka bincika bane tana kuma kana rike da wani hukunci da zaka hada ba da hukunci tsakanin wani da wani an gane إن هذا أخي له تسع وتسعون نعلة ولي نعلة واحدة فقال أكفلنيها وعدني في القرار قال بسقال نعجك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض الذين أمروا وعملوا الصلاة وقليل ما هم سامي أن ما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا ولو كنت أنا بداود تميم أنا فاستغفر ربه wa kharra raki'an yayi gab ne magafara Allah kuma ya fadi ya sujada kuma wa ana bai dawo da ina ya tafi a ya ya bar abin da ya fi dacewa ko eh an gane malaman tafsiri suna kawo da rere da yawa amma da siyakin ayar daga cewa inda hada akhirahu 99 na'jatan wa li na'jatun wahida fa qala akfilniha wa 'adni fil khidr dan uwana ne yana da dabbobi guda 99 ni kuma ta guda ɗaya ce rak wal jallin jal amma kuma sai ce wayan ɗauko ta nan cike masa ta zama ɗari ba ko hudu ya cike masa ta zama biyar ba misali eh ko tara su zama goma ko ba ɗaya ma misali akalla da ya ce kanta zama ita kaɗai ba ta jin daɗi ko su zama biyu a ta yin ɗauki ɗaya in ba shi zama ɗari nasa ni kuma zama na da zero kenan kawai shi kuma sai ce ƙayan ƙarfin zama lamarka a ya wannan ya zalunce ka إلى ما ينجيك بالسؤال ما يعجيك إلى نعاجي وإن كثير من الخلطاء لا يبغي zuwa ƙarshen aya kuma laman tafsiri da yawansu da yawansu suna cewa me ma'ana fastaghfar rabbahu yana ba gafar ubangijin sa yayi wani laifi ke wa kharra ki'an kuma ya faɗi na misjira wa ana ya dawo ga Allah shine ma'anar hakan shine wato wannan kuncin da ya kai tsaye bai zama kin dayan ba amma sheikh abdurrahman sa'idi a cikin tasirin karimin rahman suna cewa sa'adi ko al-sa'idi a cikin tasirin karimin rahman shi ina kai ma yanzu ba ka yi wannan hukuncin ba na sanar da dawo kai ba ba za zo kawai ana faɗa maka cewa wai mutum biyu sun zo suna rigima kawai da ɗaya ya suna ba shi kenan suka ɗauka ka zauna a kai ba za ka ba ɗayan dama ba bayan kuma duk gausu eh ai amma mafi wuce ba wani malam malam ne ke ko a ni ba na ba na malam mai koyarwa ai kasan mai koyarwa kasan shi malami a gurin malam ba wace kalma ce mai faɗin gaske ko akwai malaman kuma akwai malam malam duk duk suna shiga cikin malam eh shi sa ya mure dauka ma kawai duk wanda ba shi da kuɗi shine malami ni ne kuɗi kuma alhaji kawai eh to da haka akwai wanda malamin da nake bi wanda ya san abin da yake a cikin harkar shari'a addinin musulunci wani sa abin da addini ya ce in ja kun fasikin bi na baɗi ko kuma malami ma eh, ko lauya ba zai same ka kawai ko lauyan da bai karatun addinin musulunci ba misali ba zai zo don azo da bangare ɗaya ya ce ko ba zai da bangaren ba ko saboda mai san doka yadda za ka yi hukunci inda za ka yi shakan ka'ida to za ka saurari bangarori guda nawa guda biyu to in kuma kana saurari bangarori guda biyu shi kana ido guda biyu kenan aka abu za ka ringa yin hukunci inda ya dace akalla kuma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hukunci sai ya bi shi da wa'azi bayan jin bangarorin guda biyu sai ya bi da wa'azi yace kuna zuwa guri na kuna kawo kara wataƙila wani daga cikin ku zai zama ya fi ɗayan baki da zalakan magana da fasaha harshe gurin surutu ne ko kamar da ake yanzu in ka tashi in ka tashi ka ɗauko ƙwararren lauya wanda iya lallauya ƙarya ya mai da ta gaskiya ko to in kan in in ya tafi kan kis ɗinka da wuya in baka wainin ba ko to irin wannan maza ce to ku sani cewa in ka zo kai bayani ni kuma zan hukunci ne da abin da na ji maza za a yi masa wahayi a ce wani ƙarya yake wani gasi yake amma da ana manzan Allah wahayi a gurin yin judgment gurin yin alƙalanci to kuma alƙalan bayawa zai musu wahayi an gane ku shi sa hikimar sai zama tun da shi ake koyi shi kansa ba masa wahayi akan judgment sai ce to ina muku hukunci ne da abin da ya bayyana gare ni na gaskiya to kakka da ta cewa mai ka zo kafin dan uwanka baki an dauki sa an baka zartar wata shi ashe wallahi wata jahannama ce ake da tsoma ka karɓa ko ka bari ko ta balbalce gurin jini ba ko kun dan bawo shi ka karɓa ko ka bari to da kan an ji mun siyan aura shi ne ga wannan sarki daga cewa kawai daga cewa wani dan nawaye ta ce na jure-jure. jureju wannan ne mai gurin bauta ta ce eh ita ce kuje ku rushe gidan ku taho mun shi aka ji aka ci mutuncin za ka daure shi aka tura shi da suka wuce kenan fa dole hanya banza to shi yasa fa tusbihu ala ma fa'altum nadimi kai kan wani lokacin da girman ka da kimar ka kan wani hukuncin irin wannan ta faru wala sai ga girman ka a cikin zuce kamar ya dan zuba ka ko ba kamar ne sai kan da dama kana cizon yasa a guje. akwai maganar ka tana da Allah lokacin da kake cikin yalwa lokacin da ka fara cikin matsala sai Allah ya tana da kai ziraj mutum ne mai bautar Allah subhanahu wataala mai takawa mai tsoron Allah to lokacin da ya fada cikin wannan mummunan hali mai Allah ya masa sai Allah ya fitar da shi Allah ya ce wa inna yunus la min al-mursalin idza baqa ila fulkil fasahama fa kana min al-mudhadhin faltaqama al-hutu yace falaula annahu kara yace ba dan ada kafin kifin ya hade shi ba ko shine kara min al ba dan da yana tasbihi ba da nabi da bi bazin ila yau ba'd da wannan kifin ya makabarin sa ranar alkiyama eh to shi sa ka tuna Allah lokacin da kake cikin yalwa kana cikin wadata kana cikin lafiya kana cikin nutsuwa kana cikin karfinka kana da kuruciyarka duka tuna Allah duk lokacin da wasu abuwa sun faɗi masu Allah ya rai abu guji akwai karama ta waliyai a cikin wannan hadisi ko aina shi karama ka ce wa yaro ya babu usman abuk ita ra'il bakar kai na bubu waye babanka ce shi wane ne na haka wannan karama ce bayyananniya muna da kawar kul'ada da yawa musamman guda shida ko bakwai na farko akwai mu'ajiza sananniya ce ko ana na bayar da ita ga hannun annabawa wani abu da ya keta al'ada iko ne na Allah subhanahu ta'ala shine ya halicci komai komai ba shi aikinsa ko Allah zai khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada ya halicci komai komai ba shi aikinsa da haka shine misali ya bawa ya bawa wuta aikin zafi ko ya ba ankara aikin sanyi to an yi ga dama zai iya mai da ankara ta koma konawa wata kuma ta koma kankarawa an gane da hakin sa ne subhanahu wataala to da ka ba abu mamaki bane an ce ga mu'jiza eh za yanzu yi al'ada da baya zuwa sai ta bangaren mace da namiji ko wani shi ne normal situation amma ka Allah subhanahu wataala ya ga ma ne girman ikon sai ya kasance yayi wasu mutane a group guda hudu group na farko shine mai annabi Adam ba uwar ba uban gaba daya ko kenan haka Allah ya ga damar yinsa na biyu ne wanda yake da uwa wanda yake da uwa ba uwa akwai namiji ba mace ta ce hawa ko na uku akwai wanda macance ba namiji annabi isa alaihi salam na gaba kuma ne dukkanin wanda suke da uwa da da uba kaga duk wannan ikon Allah ne subhanahu wataala ya gada dama ya wannan ya gada mai wannan amma kai dai sai ka bi sababi a cikin al'amura to da haka mu'jiza duk mu'min yana da mu'jiza haka yana yadda da irhas mai irhas shine abin da yake zuwa ga annabawa kafin a turo su annabawan dan shimfiɗin nuna cewa suna musamman ne ka kamar hadisatul fil da a a shekarar haihuwa manzo alaihi salatu wassalam ai tana nuna cewa lalai yana da girman sha'ani ko a shekarar da aka haife shi Allah ya sa da arna ta zo su garin makka da rushe kaba sai Allah ya mayar sharrin su kan su hanyar tsuntsayen ƙanana. su sun zo giwaye suna gana doron duniya ba wanda bai su Allah ya tuno ce yakin ba za a yi da wani yaki ba wani tashin hankali bane sai an kawo su igwa igwa da su kansu a tsuntsaye masu kisa wani yana nuna mai irhas ga haihuwar manzo Allah alaihi salatu wassalam abu na gaba muna da karama irin wannan girmama ga wasu waliyan Allah subhanahu wa ta'ala karama tana zuwa wani lokacin ba cikin daɗi take zuwa ba kuma shi wani ne ya ke cewa zan yi muku karama ko ba wani ne zuciya zai yi kira wani ma tana faruwa ma koyewa yake ko ba wai duk wali ne yake da karama ba kuma kasancewa wali ne yake da karama ya fi wanda ba shi da karama a gurin Allah ba kenan ko ai ba kowane sahabi na karawar juna da karama ba amma kuma duk mun yadda cewa bitan wali a wannan al'umma ne su ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko amma ko ne ya karawar cewa yana da karama ba ko kuma a bayan sahabban a tabi'ai an samu karama har yanzu zaka iya samu wani mai karama an gane to amma karama tana da ka'idodi shine me ka'idodinta yalle in dai karama ce daga wali yake waye kuma wali allazina amanu don kaga babu imani babu da yanzu nemi wannan abu a gurin wani abu in ga babu takawa babu da yanzu tunda wannan definition ne na alqur'ani ko ba haka bane na gaba akwai ma'una mai ma'una shine taimako wani gajiyayye ko da ba mutumin kirki bane sosai ko da ba wali bane ka ci zalinsa ka zalunce shi ko kai masa fin karfi ya daga hannu ya faɗa wa Allah to wani zaka iya ganin wani abu na da ya saba wa al'ada ya faru gare shi saboda ikhlasin sa da yanda ya koma zuwa ga Allah shine ma'una sai Allah ya tallafa masa a wannan lokaci wani abu da ya saba al'ada zai iya faruwa ba idan shi wali bane a dan dai Allah ya taimaka masa ya fice daga shi wannan mawuyacin halin da yake ciki abu na gaba akwai mai ihara, mai ihara shi ma wani abu da ya saba al'ada amma kuma yana zuwa saɓanin yadda mutumin da yake gabatar da shi yake so kawo musulmi mutum kaza an ce manzara su asalam ɗaya da cikin sabon sa irinsa ya cire yi masa addu'a irin kuma ya koma lafiya da garau karama karama a mu'jiza ko shi ko musulma shi masa ya kawo masa wani mai ido ɗaya da ya zuta shi masa tofi gaba ɗaya da nan guda biyu sai su sai makance gaba kaga wannan ihana ce dan Allah masa da cewa lallai ƙarya yake ko kuma zala ruwa ya bulbulo ta hannunsa aka ce jije ya samu ta rijiya shi ma ya tofa wani ruwan ya karshe ruwan ya tsotse gaba da za ruwan kaɗan ne sai tsotse gaba wani shakira da me ya hana ko kuma istidrak istidrak shi ne ga mutum yana abin da ransa yake so wanda ya saba al'ada amma kuma baya kauce abin baya saba masa kirkiri mai saban ne kirkiri mutum banza ne amma yana yanzu abubuwa da yawa da su saba al'ada to na istidraji ne ta lalace mai kamar suke Allah ya kamar ba kamar almasihu dajjal ko almasihu dajjal da abubuwa da yawa ya ce kashe zira zai da yawa kuma kamar yadda kake samun da yawa masu matsafan mu da waye da waye akwai duk wannan istidraji ne da sauran abubuwa irin na dangin tsafi da sauransu da sun saba wani al'ada nan dai akwai karama akwai abubuwa da yawa da muka na rubutu amma na gana jamu da yawa ina ga abin da muka faɗa iyaka ya yi ta. idan ko wanda yake so ya taliki da wata kalma ko wani abu haka alaikum salam alaikum dukkan wannan bawan Allah hmm. idan ya zama kana da riko da addini hmm. kai abu kaɗan zai na a shari'a mai cewa kamar abin da ya faru inda a ce wani ne can dan shayi sha da a na haka hmm. ya aikata wannan abin kuma da ina ganin ba za a wuce mu kushe mu gidan mu kan wasu mataki mara ka duka kawai da ba gaskiya ne ike cewa wanda yake riko da addini abu kaɗan zai sai ka ga cika duniya da surutu an cika duniya da surutu amma sai ka ga suna ta yin amma ba damu ba akwai isa ba gadan ce sai ya ga almumi sat ba ko a garin ma akwai karuwai ba amma da an rabu da su ko ba ka ba ne? ya karuwa na garin amma da an rabu da su to abinda malamin suke cewa shi me da yake a bangaren addini ko wanda ya yi da cewa zai shiga shi haka addini kamar farar riga shi ba tare na ta'addanci wanda ke da addini kamar me riga ce idan yi laifi ba wai shi kowa laifi ba a shi din bai kai kowa laifin ba amma sau da kamar ban riga ce ya abin ya diga ganewa za ko yanzu ka samu mai riga kar koya ka dan samu ita wada ko dan wani in kaɗan diga sai ga a jikin ban riga nan gaba ɗaya ido ya fi kaiwa gurin wannan inkin to da haka sai mutum ya kwari abin nan kuma sanan mutane da yawa suna so suna farin ciki ba su so shi kuturu bai kirin duniya ta kuturce ba mutanen banza su su da yawa ba su an ce akwai mutanen girki za su zauna su ta kisa ƙarya da gaskiya su ta ƙoƙarin sai su yi black painting ɗin wani mutanen kirki sai a zama duk a zama ɗaya ya kasance ba wani mai nagarta za ga misali wasu musamman ka ɗauki wasu rikin sauran yan bida za su yi mu'amala da kowa amma banda alu suna me yasa sau shi alu suna ce muku ba daidai kuke yi zai mu'amala da yahudi zai mu'amala da Bana na sa rubi mu'amala da kowa amma da me kawai zan zagaya wasu ba daidai yake da haka wani ma zai fito kirki da gaya muku cewa da daɗin izara gwanda arno ko me yasa da irin wannan to wanda zai fara maka ka me ba zai faɗa ya gaya ba da ɗin wancan to shi yasa duk wanda ya tsaya shi zai tsaya a wannan bangaren to su wayancan wanda ba abun baya musu daɗi su suke sai ta shataro su yana da wanda muke karatun nabi rahmar rasu a ga inda aka ce ƙwarar mazan asara sarrafa ko wa dulo hinu. fayurihinu ya zai a shawo kansa ne ne ya yana kawai ya kura idan in ma bambar ran za a bashi a bashi tunda an yi propaganda duk an yi abin da za a yi takici to da haka wannan abu ne kar mutum ya damu cewa mai wani lokacin ma idan aka yi maka kan zai zama maka alkhairi in ya kasance kai an sa maka ido sosai sai zama kuma ka san control ko sai ka kara control sosai haka ake fata kan mutum kuma ya damu da faɗi kalmomi da yawa kuma sannan daga a ciki akwai waliyan Allah subhanahu wataala da Allah yake sa in suna fada cikin matsala Allah yake magance su nan da ya fara ga jure akwai kuma wanda sai abin ya dauko lokaci da yawa kamar ta farko annabi Yusuf shekara shekaru a guru akwai wanda sai alayira kawai wa qalu ma la la la rijalan kunna na'udduhum adakhadnahum sikhriyan am zagat akwai wanda sai alayira lokacin da za a ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun lokacin da ga mujrimai original ones ba wanda kake zato ba mujirmai na gaske da mujirmai na ƙarya da haka dai kowanne ya kowane itilayin zai tsawo da shi wani ma itilayin har sai ya kai da rasa rayuwarsa wani kuma ibtila'in take yanke tana faruwa kama wannan jureji tana faruwa kai ya babu usman abu ya ce ra'ayi baka shikenan abu ya wuce shikenan kuma mutuncinsa ya karu kimarsa ta karu shikenan na ji bai ta min zahabin a min fiddatin a na'am akwai wani ba ba agogo a gabana da aka kuke ganin abu na fada da ba da ba da kyau eh gaskiya ne da gaskiya ne wato iyaye duk inda kake ganin su da raina su da kake duk inda kake ganin su ba su da matsayi misali ko kai Allah ya kawo matsayi matsayin nan ko na addini ne kamar jureji ko ko na kuɗi ne ko na mulki ne to wanda ka saba iyaye za ka saba ne a duniya da lahira yana shi addu'o'i kamar mu da muka wuce addu'ar da take da saurin take karɓaɓɓiya ce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da addu'ar mahaifa a ciki shi yasa ba kwanaki na baku labarin wasu in shaya ba ɗaya yake ce ɗayan ai baba duk abin da za ka duk abin da za ka dai ka samu uwan nan da eh karɓa kyauta ta mata baba kuma gaskiya ya gaskiya ya faɗa mahaifa duk abin da za ka yi a duniya ya zama ka kare mutunci sosai ka kare mutunci a hakkin Allah subhanahu wataala kuma ka kare mutunci biyar ka rabu da su lafiya ko ka mutu ka basu ko su mutu su baka amma kakka zama mai irin wayancin wani labari da karanta kwanan wani ya sai da mahaifiyarsa abu da shi mutu ɗaya biyu na ya faru wani musulmi ne yake zaune da wata arniya ya shiga 93 amma abin suke zama irin gidajen na waje sai ta taho da kayanta ka ba ta kowa a duniya aka yi taho tana jan kayan suna jan fito shi kuma da yake duk lokacin da ya ji karar taho wata da alama ta fesa sai fito ya zo ya ɗauki wannan kayan sai ga mata sama gaban ƙofar shakarta ko a mai nuna sai ya aji sai ta shiga da shi baya ce mata ba ta ce masa shi zarar ne sai wata take tambayarsa washin wani ne ya sa kai min haka ne ce ba ta ƙara tambaya bai ƙara mata amsa aka ci gaba da sai bayan an kwan biyu ta ta kuma masa tambayar cewa waye wanda ya saka karin gaban wannan sai ce Allah ta ce Allah kuma waye Allah sai ya mata bayani ya ta shekara 94 ya mata bayani a gujirai sai ta ga ita abin ya birge ta ya sai a ce kawai ba wani abu za a baka a duniya ba cash ba ba check ba cikin na can ne ba na nan ba kuma ka ga wannan aiki haka ta tuno tana da ɗa amma ba ruwansa da ita tana da duk wasu wanda ta koyar ba ruwansa da ita wanda tare na duk ba ruwansu ta ce ita kawai musulunta za su aka je kuma ta gaba kalmar musulunci a ranar ta ga musulunta bayan la'asar bayan magarba Allah ya masa ta su da ku a duniya tana kafurci amma Allah ya shigo da ita musulunci tsakanin magarba zuwa tsakanin asar zuwa magarba bayan ta rasu sai ga ɗanta shi wata na ɗa ba rasu ta shine yanzu za a zuwa mata irin addinin su na kiristanci sai suka ce ina santar a turai santar suka ce ina santar musulunci suka ce ina ba zai yiwu ba ta musulunta aka yi ta an jato ai shi kasan an je kotu shine da shine da gaskiya sai suka ga gunda a yi sulhu a gurin a kashe abu sai sai to shi in so suke me suka dama ka babur ne ta za ba ta kasar shi daga aiki ba in so suke shi kenan euro dubu biyar suka ce sun siya kaji mai nake so shi ne mahallin shaida a cikin magana daga arne zai iya sai da mahaifiyarsa amma musulmin kirki ba zai wannan duk da akwai wanda suke amsa sunan musulunci masu shiga kungiyoyin asiri masu kai mahaifansu a zubar da jininsu ko saboda a farantawa wani shaidani ko wani aljanu saboda tsafin su ya shiga a kuma aka haɗa kuɗi kuɗi aka haɗa kuɗi ya karuwa ka sai wannan gawa aka yi mata sura irin ta addinin musulunci da ƙarshe suke tambayar sanan a lokacin aka tambayar wai wace ce wannan matar sai ka ji labari cewa nasu je a rayuwarta gaba ɗaya ma'aikaciyar juniya amma tana da tarihi ragwadin cewa tun da take ba a taɓa samunta da musguna mara lafiya ba tana da rahama ƙarshe mata da ajiyar mata da rahama karshe wani rahama da suke shi ne Allah bai manta mata da ita sai a karshen rayuwarta ta zo bai wuce da asar zuwa magarba bayan magarba shi ne ta da kuma Allah ka bai ta Allah ka sami kyakkyawan karshe da haka na sai makon akan mako ko wani mai tarihin ya yi sati mai zuwa risi ne mai fadi kuma da abin da aka buɗa yana da fadi ko magana da muka shiga na sallah kaɗan muka gusura da inda muka gusura ke kaɗan kaɗan Allah ka samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka mamla da kusuran Allah ka yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا أنت أستغفرك